salma wanda ba subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da sunan Allah mai rahama mai jin kai a littafin tagwaye sannan ta samu kujera can gefe ta zauna da waya a hannunta tana kallon tsofaffin pictures ɗinsu da Adam in ta kai karshe sai ta dawo farko ta kuma maimaitawa sannan ta koma kan chat ɗinsu tana bi tana karantawa tana murmushi Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kai tsaye ta karanta message dinsa na karshe you know i love you right sai ta ji hawaye yana daga akan wayar ta yi sauri ta ɗauke su a hankali ta ce and i love you too sai ta kife screen din wayar tana jin zuciyarta tana zafi me yasa ba zai zo ba in dai har yana tare da iyayensa kuma yana cikin koshin lafiya ai ya kamata ya neme ta ko dan ya gaya mata cewa yana lafiya tunda ya san za ta shiga damuwa saboda jin shiru daga gare shi sai ta ji tana jin haushinsa to ko dai wani abin ne ya same shi Allah sarki Ku ci gaba da tafiya a cikin littafin mu na hamsin da bakwai ta daga kai tana kallon mutanen da suke ta hada-hada a wurin kusan duk yan uwa sun tafi sai abokanan Hassan suma da yake ta sallama da su suna shiga motocinsu suna fita ta san da Adam yana nan maybe shi ma da yana gurin nan da da shi za a yi wannan hidimar duk da babu Hussein ta san da Hassan zai ci gaba da rukunsa in in ma ba zai rike shi ba ta san baba zai iya rike shi a gidansu da yanzu yana nan yana karatunsa da yanzu sun shiga level 4 tare kamar daga sama ta ji an ce in kina yawan zurfafa tunani kina zama ke kadai ki kuka zaki tsufa da wuri ya faɗa da sigar tsokana ta ɗago kai tana kallon Hassan fuskarsa babu yabo babu fallasa ta fahimci tsokanar ta yake yi but she is in no mood for wasa don haka ta miƙe tana gyara hijab ɗin jikinta ta ce kun gama ya ce mun kusa dai ya ce mun kusa dai kar mosquitoes su cinye ki wato kar sauro su cinye ki na ga kin zauna kusa da flowers shi yasa na yi miki magana ko za ki koma daga can ya faɗa yana nuna inda aka saka kujeru saura mutane kaɗan mu gama ta ji babu daɗi tana so ta ce masa za ta yi tafiyar za ta yi tafiyar ta kawai in ya so in ta je gida ta karɓi kuɗi ta biya amma kuma ba ta so ya ga hakan a matsayin rashin kyautatawa sai ta tafi inda ya ce mata ta zauna tana ci gaba da daddanna fon ɗinta har ta ga ya kuma tahowa shi da wasu maza su biyu suna ta hirar su sai ya ɗago mata hannu ya ce let's go ta miƙe ta bi bayansu amma ta bar ɗan space a tsakaninta da su suka je gurin mota sai ta ga ya zagaya ya buɗe mata kofar gefen direba ya yi mata alamar ta shiga da hannunsa da hannunsa za ta shiga kenan ta ji wani a gurin ya ce madam babu magana ya gida ya yaran ta juyo tana kallon sa daga yanda ya yi maganar ta fahimci ya ɗauka riƙayya ce sai ta kalli Hassan sai ta ga ya buɗe baki ya rufe ya kasa yin magana sai ta yi sauri ta ce lafiya lau yara sun bi anti sai ɗayan ya ce oh an yi musu wayo an kore su don a sha soyayya a hanya ko to ai a hankali dai kar a soye suka yi dariya su biyun da sauri su Maiya ta shiga tarfe kofar tana kallon su tana kallo suka yi sallama da Hassan sannan suka fara tafiya kafin shi ma ya zo ya shiga kusa da ita ya zauna ya tayar da motar sai ta ji aranta ina ma a baya ta zauna ba a gaba ba duk da cewa ba wai yau ne karo na farko da suka zauna kamar haka ba ita da Hassan amma da yana a matsayin mijin teams ɗinta. teams ɗinta ne amma yanzu babu wancan link ɗin sai ta ga kamar zaman nasu bai dace ba bai ce mata komai ba har yayi magana dai har yayi magana da mai gadin gurin sannan suka fita sai da suka ɗauki hanya sannan ya ce sorry about that da yawa daga friend ɗina ba su san mun rabu da riƙayya ba and you guys look I like sun ɗauka ita ce ta gyaɗa kai ta ce babu komai na fahimta ai gyaran murya yayi ya ce to ya kika ga gurin yayi hmm tace yayi kyau sosai Allah ya sanya alkhairi yace amin yayi kyau fa ko Hussein inda zai gani sai ya ce yayi kyau kin san shi ba komai ne yake burge sa ba ya danyi dariya but it took a lot out of me sai da aikin nan yayi min tas in nace tas ina nufin tas account dina sai da yayi reading 0.00 yadda ya jere 0 din ya sa ta ɗanyi murmushi ta ce tunda an gama ai shi kenan, yace ce kenan fa sai da family suka saka min hannu sannan na samu na kammala gashi already yanzu har an karɓi wasu daga ciki ta ce masha Allah Allah ya sa musu albarka baki ɗaya ji take yi a ranta kamar ta tura motar don su yi sauri amma shi ta fahimci wani takin time sa yake yi ta ɗan kunna wayarta tana kallon time ya kalle ta ya ce expecting a call ta girgiza kai ita waye zai kira ta a irin wannan lokacin in ba inna ba inna ce kawai za ta iya kiranta ta ce ya aka yi bata dawo gida ba har yanzu ita ma kuma bata kira ba dan tana tunanin she is in safe hands suka sake yin shiru sannan ya ce ya labarin firin ɗin ku kuwa an yi deployment da muna waya da mijinta kuma daga baya da abubuwa suka ɗan sha kaina sai na manta da maganar ta ce minal har yanzu babu labari ba. har an fitar da rai kuma iyayenta sun yi kuka sun gama 'Yan uwanta ma haka ni har bana so in je gidan gidansu wallahi saboda mamansu tausayi take bani sosai yace dole ta baki tausayi batun batan mutum akwai tashin hankali ballantana a yanayin da take ciki ta gida kai da sauri hawaye yana cika idananta ya lura da sanda ta goge hawayen ya ce. yana gidansu kin sani ta girgiza kanta ba mu tabbatar ba we don't know for sure Ya ce rikayya ta aika wa iyayensa labarin inda yake dama sun dade suna neman sa babansa ya yi tafiya a daidai lokacin da shi kuma ya bata ko motar da yake ciki ba a dauka ba ko waya ko wayata da take cikin motar ba a dauka ba it adding up to me yana tare da iyayensa ta juyo tana kallon sa ta cikin hawayenta tace da zai kira ni ai da kuma zai yi kokarin ganin ya dawo gare ni ai ba zai manta da ni haka lokaci ɗaya ba expert ya ce expert what ta ce ta gyara zamanta ta ce expert ko iyayen sun yi masa asiri ko something ya ɗan yi murmushi ya ce mu kuma sai mu yi masa addu'a duk a inda yake za ta same shi amshuwa wata rana zai zo gare ki da kansa ta ce ina so ya dawo gare ni tabbas but ba wannan ne babban abin da nake bukata ba kawai babban bukata na da burina in ji cewar yana lafiya in na samu wannan tabbacin hankali na zai kwanta sosai ya gyada kai ya ce na fahimce ki me kike so a yi ta girgiza kai ta ce abinda da nake sanyi ba zai yiwu ba ba za a bar ni ba ya ce menene kike so ta ce in je neman sa ya ɗan yi dariya ya ce imo za ki tafi can imo din neman adam to in kika je ta ina za ki fara ta wani local government ɗinta sannan ta wani unguwa ta yi shiru tana wasa da yatsunta ita ma bata sani ba ba su taɓa wannan maganar da adam ba sai ya ce baba ba zai barki ba ni ma ba zan barki ba ta ɗago kai tana kallonsa tana mamakin yadda ya ɗauki responsibility ɗin barinta ya ɗora a kansa sai ya ce abu ɗaya zan iya barin kiki yi ko kuma in ce zan yi miki za mu saka rana mu koma Kano tare mu sake gwada mai gadin nan mu gani ko zai kara ba mu wani information daga nan za mu gani idan family ɗin sun dawo gida sai mu gani ko su ma za mu iya samun wani abu daga gare su ta gyaɗa kai da sauri yaushe za mu tafi ya yi dariya yana jin yana jinjina soyayyar da su sumayya take yi wa adam ya ce zan saka rana sai in gaya miki sai dai ni yanzu kamar ba ni da fan namba ɗinki ya faɗa yana miƙa mata wayarsa da sauri ta saka masa namba ɗinta ta yi ta miƙa masa ya karɓa yana pakin a kofar gidansu ta yi masa godiya sannan ta fita ya bi ta da kallo har ta buɗe kofar gidansu ta shiga sannan ya ja motar a ransa yana tunawa da ranar da ya fara zuwa zance gurin riƙayya, lokacin da Sumayya ta fara fitowa ya yi tunanin riƙayya ce da safe Hassan ya shiga gaida anti kamar yadda ya saba yi kullum kafin ya fita ya tarar da ita a ɗakinta ba ta fito ba ya zauna a kasa yana gaishe ta ta yi hamma ta ce har zaka fita Hassan ni kaga gajiya ta hana ni sakowa daga kan gado har yanzu yayi murmushi ni ma akwai ciwon jikin fa akwai wasu tenant ne da aka hada ni da su jiya to mun yi da su zamu hadu a can yau da karfe goma na safe za su ga gidan bana so su je in ban je ba anti ta gida kai ta ce hakan daidai ne Allah ya bada sa'a ka sauka kasa ka ci abinci amma kafin ka fita kar ka je ka fadi a hanya ya miƙe yana cewa faduwa kuma anti sai ka ce wani tsoho da saura na fa ta ce to waye tsohon ka san dai in muka yi tsere tsere dai sai na wuce ka bai ce komai ba sai yayi kamar zai fita sai ta ce yauwa Hassan jiya ya kuka yi da Sumayya kuwa ya dawo yana kallon agogonsa ya ce ya muka yi kuwa anti kin ce in kai ta gida kuma na kai ta and that is all ta miƙe zaune tana kallonsa ta ce jiya Sa'adatu take gaya min maganar da kuka yi da Yusuf akan Sumayya me ya sani me yasa ni baka gaya min kun yi haka da shi ba ya zauna a kan side table yana kallanta ya maraireci murya anti magana ce yayi min wadda take close to impossible so menene kuma amfanin ayi ta jan maganar tace gwara da kace close to impossible ba impossible din ba kaga kaga hakan yana nufin it is possible kenan ni da ta gaya min maganar daɗi na ji wallahi sai na ji hakan sai na hankali na ya karkata a wannan bangaren ko ba don komai ba ko dan yaran nan guda uku da Allah ya bamu ya girgiza kai ya ce anti don't get like that please yara ko a hannun wa suke za su rayu kuma yanzu ba ga yaran suna nan suna zaune lafiya kalau ba kar a zo a yi abu for the wrong reason kuma a zo ana da na sani daga baya ta ce eh yara yanzu suna da ni amma daga ni har kai ba mu san kwana nawa ya rage min a duniya ba ya sake miƙewa kamar an mintsi nesa yana cewa mu bar maganar nan haka please babu wanda ya san sargawan fari sai Allah maybe ma ita Sumayya ta riga ki tafiya Allah ne kadai ya sani bata bar maganar ba tace haushin riƙayya suke so su wuce su huce maka da Sumayya baka ganin kin karɓar kamar watsa masa kasa kasa ne a ido ina laifin wanda ya nuna ya damu da damuwarka ya dafa kansa ya ce anti yarinyar nan ba ta sona akwai wanda take so daban kuma ta san na san alakarta da wancan ɗin kusan ni ne ma na haɗa su idan na karɓi tayin baba ba kya ganin kamar na zubar da girma na a gurin su ita da saurayin nata tace ban san wannan ba Abinda na sani kawai shine matar mutum kamar kabarinsa take in matar ka ce ba za ka taɓa aurenta ba yusuf ya buɗe kofar ɗakin ya shigo sai dane kafafuwan babansa yana murna sannan ya je ya kama hannun anti yana janta anti ki tashi daga baccin nan ki zo mu je mu ci abinci Hassan ya haɗe rai ya ce kai fita ka fita ka ba mu guri yaron yayi kamar zai yi kuka amma sai ya juya zai fita anti ta kira shi ta ɗauko wayarta ta nemo wani hoto da Sumayya suka ɗauka tare da Zulaihat da Nafisa ta nuna masa ta ce Yusufa wace ce wannan ya karɓa ya gani sannan cikin murna ya ce momi sai ya fita da gudu gurin 'yan uwansa anti ta kalli Hassan ta daga kafada ta ce a gurin su momi ce ba step mom ba duk matar da zaka aura will be the step mom not he mom kamar yadda nake a matsayin uwa a gare ku not a matsayin kishiyar uwa sai kai lissafin abin da zai iya faruwa da ku idan da a ce iyayenmu ba su yi tunanin haɗa aure na da na mahaifinku ba maybe da bamu samu kanmu a matsayin da muke kai a yanzu ba wannan kadai ya ishe ka misali ya sake cewa anti this is a different case na gaya miki yarinyar nan ba ta sona in an yi abin nan zai zamanto kamar an tilasta mata ne anti ce ni ma san da aka aura min babanku bana yi masa soyayyar aure amma a yanzu da za a dawo min da rayuwa ta baya a ce in sake zaɓar miji da shi zan sake zaɓa over and over again sai ya kama kofa ya buɗe zai fita ba tare da ya ce mata komai ba ta ce Hassan ya juyo yana kallanta amma bai amsa ba sai ta ce misali idan Sumayya ta yarda za ta aure ka za ka amince ya ce ba ta so na anti ba za ta yarda ta aure ni ba ta sake cewa misali na ce ai in ta yarda za ka yarda kai ma ya rufe idanunsa ya buɗe sai kuma ya gyaɗa kai ya ce yes zan yarda but only in ta yarda in ba tilasta mata akai ba Allah sarki wannan kenan bara mu leka mu ga yadda rayuwa ta kasancewa riƙayya a cikin wannan shekarar a ranar da ta farka ta tarar ana katange gidan da take ciki a ranar ne kuma 'yan gidan 'yan aikin gidan kaf ɗinsu waɗanda suka yi aiki a karkashin Fatima suka haɗa su kaf suka zo yi mata sallama za mu tafi Allah ya sada mu da alkhairinsa riƙa ta buɗe baki ban gane za ku tafi ba ni na sallame ku ne ni da iyakacin ni dai a iyakacin sani na ban sallami kowa a cikin ku ba ko akwai wata matsala ne wanda ban san da ita ba babban cikin su ce ta ce babu wata matsala kawai da kawai dan ba za mu iya ci gaba da aiki a gidan nan ba alhalin masu gidan ba sa cikin sa rika ta fara kufula ban gane masu gida ba sa ciki ba ni na ce ni ni ni ce mai gidan waɗanne masu gidan kuma kuke magana akai ta ce gimbiya fatima ita ce uwar gidanmu mutuniyar kirki da sanin ya kamata tun da aka yi auren ku ita muke yi wa aiki don haka yanzu lokaci ɗaya ba za mu iya ci gaba da aiki a cikin nan gidan ba sannan kuma ba a karkashin ta ba gwara mu tafi mu nemi wani aikin a wani gurin daban Rukayya mamaki ya kamata me suke nufi za su iya yi wa Rukayya za su iya yi wa Fatima aiki amma ita ba za su iya yi mata aiki ba da me Fatima ta fita ta fara lallashinsu da nuna musu cewa duk abin da Fatima take musu ita ma za ta dora akai amma suka tubure suka ki zama har sun miƙe ta ce zan yi muku dublin salary ɗinku in kuka zauna ita tana ganin wannan abu ita tana ganin wannan wani abu ne da ba za su taɓa iya turning down ba amma sai ta ji ɗaya daga cikinsu ta ce it is not about the money it is about loyalty daga nan suka fita suka bar ta a zaune takaicin duniya ya ishe ta ita bata san inda ake samo 'yan aiki ba dan tunda aka yi bikin su anti ce take samo mata 'yan aiki har da mai girki duk ita take samo mata ita da Fatima gashi yanzu na Fatima sun gudu saura nata kuma aikin yayi yayi wa nata yawa dan gidan ba irin nata bane ba duk wanda cewa bangaren Hussein arfe yake sai ta ji gidan ya yi mata shiru sosai ta ji wani irin kadaici kamar ita kadai ta yake a duniya wannan yasa ta kira Zuwaira a waya kawar ta ce da Minal ta hada su kuma tana cikin kawayenta da suka tsaya mata a wajen bikin su ta gaya mata problem dinta. ban sani ba ko kin san yadda zan yi in samu yan aiki kamar guda biyu haka masu hankali babu bata lokaci Zuwaira ta ce za ta samu mata sannan kuma suka jajanta labarin batan Minal Zuwaira ta ce an ce mun ke ce mutum ta karshe da kika ganta ko Rika ita ce in ji wani munafikin in ji wani makaryacin zuwaira ta ce a'a ni da mijinta ne yake gaya min kuma ya ce mijinki ne ya gaya masa ban san waye munafikin ba a cikinsu ba kuma ban san waye makaryacin ba rika ta yi kokarin canja maganar ok ban san sun yi maganar ba ai kin gayyato duk kawayen ki gayyato duk kawaye ku zo ku ga sabon gidana sai ta bata labarin tarewar da ta yi a gidan Hussein tun a wayar ta ji canji a muryarta kafin a jima kuwa wajen mutum biyar a kawayensu sun kira ta akan maganar shikenan aka bar maganar batan minal aka ci gaba da lissafin yadda za a ci duniya wannan ya sa riƙa ta ji kadaicin ta ya dan ragu sai dai ta yi ta kiran wayar sumayya amma ba ta shiga ta so kuma menene za ta yi sumayya ta kasance a hannun damanta kamar yadda suka shirya tun suna yara amma abin ya gagara daga dukkanin alamu sumayya ta yi fushi da ita amma ta san za ta sako tun da ita ba iya fushi ta yi ba da wani ma ballantana da ita ‘yar uwarta Rukayya. Sai ta bata lokaci da niyyar ta huce kafin nan su ma su inna da baba sun huce. Sai ta je har gida ta yi musu bayanin cewa Hassan da kansa ya ɗauki kuɗin nan ya bata ba takura masa ta yi ba. Wataƙila ma daga nan su yarda su biyo ta su dawo tare gidan da zama ga baki daya watakila idan sun zo ta samu nutsuwar zuciya har ta iya bacci dan yanzu sam ba ta bacci sai ta sha maganin bacci shi ma idan ta sha a wahalce take yin baccin wannan kukan jaririn ne yake damunta a kunnuwanta ko ta cire abin da ke taimaka mata wajen jin magana ba ta daina jinsa dan kamar a cikin kanta yake ba wai ta kunnanta kukan yake shiga ba da zarar ta rufe idanunta kuma gawar minal take gani bata ta iyo mata magana sai idanuwa take tsare tsare ta da su idanuwan masu ban tsoro in kuma ta samu ta yi baccin to kuwa sai Hussein ya ziyarce ta a cikin baccinta kullum mafarkin kusan guda ɗaya ne cewa jaririn da take aje a kofar jaririn da ta ajiye a kofar gidan marayu ya girma ya rike ta ya rikida ya zama Hussein ita kuma ta koma jaririn shi kuma sai ya zo ya sa fa ya tsallake ta kullum mafarkin iri ɗaya ne amma kuma kullum sai ya bata tsoro kamar ranar ta fara yin sa a haka har ta yi sati ɗaya a gidan ita kaɗai kamar mayya wanda za ta yi magana da shi ma babu sai 'yan aikin da ba wata sabawa suka yi ba balle su yi hira a lokacin ne kuma kawayenta suka kawo mata ziyara ta ga ta zagaya da su duk suka ga gida suna ta yabawa a ranar ne kuma alat ya shigo wayarta na ribar da ta samu a kamfani a cikin wannan satin ta riƙe baki tana mamaki haɗi da murna da gaske Hassan yake kenan da gaske wannan kuɗin duk nata ne lokaci yayi da za ta je gida ta yi wasu baba bayani ta kuma lallaɓa su su dawo gidanta da zama ko ta dan ji daɗi a ranta don ita har yanzu da ta ga ɗin kuɗin ta ji daɗin da take tunanin za ta ji ba zuciyarta a kuntace take maybe in suka zo za ta dan ji dama dama ta shirya ta ja kafa ta sauka kasa ta aika aka kira mata direban da ta bari a matsayin nata ya ja ta zuwa gida ta ja kafa cikin murna ta shiga gida amma tun a soro baba ya dakatar da ita me kika zo yi a gidan nan tace baba ina wuni na zo mi magana ne yace maganar me innarki bata gaya miki sharaɗin da na kafa ba amma na ganki da mota cewa nayi ki ajiye duk abin da kika san a gidan Hussein a gidan Hassan kika same shi ki taho ke kadai kamar yadda aka kai ki ke kadai idan ba haka kika yi ba kar ki shigo min gidana ta fara girgiza kanta baba shi ya bani da kansa ba matsa masa nayi ba kaso ya bani a cikin kamfanin su da kuma gidan da ya gada na dan uwansa yanzu duk nawa ne zuwa nayi ku bini mu tafi can zai fi nan dadin zama sai ya daga mata hannu duk ya gaya min abin da kika yi wanda yasa har ya baki waɗannan kuɗaɗe na son ko kwandala a cikin su ke kaɗai muke so in kina son mu idan kina son mu ki ajiye masa kuɗin sa ki dawo gare mu in kuma kin fi son kuɗi ki koma ga kuɗi mu kuma sai ki bar mu Rukayya ta zaɓi kuɗi ko cikin gida baba bai bar ta ta shiga ba ko Sumayya bata samu ta gani ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai